to kin danna ake manta ba na subscribe kin danna subscribe na kararrawa yawon likin kenan in kika shi kenan sai mu je yawa mu tabi littafi yan rawa kashi na shida to masha Allah la quwwata illa billah ga mu a cikin littafin yan rawa kashi na shida Mudu ya samu ɗaukar nauyi daga Khadijan Aja ‘yar mutan Gombe ne, kuma mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe na karantar muku shi a halin yanzu dai kan mun yi nisa a labari domin ina ga a kashi na shidan nan kan mu raba labarin nan biyu to masha Allah sai dai in ce ku kasance da taskar dan Hamza domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa ilmantarwa wa'azantarwa faɗakarwa da dai sauransu na san ba ku manta da inda muka kwana a littafi da ya gabata ba wato kashi na biyar to a gurguje ba da ɓata lokaci ba kawai sai dai ce yi sauraro lafiya cikin kashi na shidan don jin yadda za ta kaya yanzu dai labari ya ɗau ya ɗauko zafi na yi gaba sai kun zo miƙewa ta ta zauna a kusa da ita sosai ta jawo ta ta ɗora ta kan ta duk da ba wani tsokan arziki ne da ita ba sai dai ma ta soke wa baiwar Allah kuma to da ƙashin kafaɗanta lallashin da ta yi sosai sai da ta gama kukanta sannan ta sai mata lamya ki sani Allah baya dorawa rai abinda da ba za ta iya ba wannan wa'azin nan naki ne ina so kamar yadda kike faɗakar da mu a kullum da koyaushe zama na ke ma kina saka hakan a cikin maganganu da kuma ayyukanki insha Allah za ki samu komai da sauki don haka a littafi da ya gabata wato kashi na biyar inda muka kwana kenan a halin yanzu cikin kashi na shidan za mu ci gaba da labari insha Allahu za ki samu komai da sauki idan Allah ya hore miki sanin daidai da kuma abin da ba daidai ba ki gode wa Allah ta hanyar amfani da su ɗin, ina roƙon Allah da ya yi miki damuwar kilamiya da amin ta amsa mata zuciyarta ya mata wasai tashi ta suka shige ɗaki ta fara fito musu da kayan da za su saka da daddare wani siket ne mai mai kyau da ɗan gajeren wando na siket ɗin nan iyakacin shi gwiwa sai rigar da bai wuce musu cibiya ba yana nan da multi kolo ne kayan ɗin kusan kowace kolo akwai a jikin kayan amma ya sha adon stone masu ƙyalli, haɗi da golden duka a jiki ni fa ban gane bakin zai kwanta to me zan yi dan Allah ki bar ni dan Allah in taɓa bacci kafin time ɗin yayi na gaji matuƙa ba kaɗan kaɗan ba kawai dai ina jin wani yanayi ne kewar bala ne ta cika min zuciya ta rabona da shi tun shekaran jiya zuwi ta yi ta kwanta abin ta lamya ta ɗauko musu takalmin su suka saka nan ma ta ajiye sai a bayar da za su ɗora a kai tashi ta yi ta tafi kicin ta ɗauko musu kokumba ta markaɗa ta saka ruwa amma ba sosai ba ta yanka shi ƙanana sosai tana markaɗawa ta ɗebo madaran shanu ta zuba da zuma ta haɗa ta saka ƙwai a ciki sai da ta gama komai ta zuba musu ƙara markaɗawa ta inda suka haɗu tsaf sannan ta juyo ta ɗan zuba a mazubi ta koma ta ɗauko musu kayansu suka gama gyara jikinsu duka farha dai ta yi tana kallo dukawa ta yi ta abin da za ta yi haɗi da yar ihunta dukan da ta ɗaka mata ne sa ta yi ihu haɗi da miƙewa dariya ta yi ta miƙa mata zanin harara ta banka mata don cin zali kawai shine ina bacci na zaki zo ki ki ɗebe ni haka ki maka min doka a cinye sai kin je kin latso mini ita dariya abin ya ba wa lamya sosai me zan latso miki kamar wata katifa ke ai <clears throat> sai dai ba a ƙarya ba dai motsawa ba kan inda kika yi min irin wannan yanayi ai sai ki sa na motsa kuma ba iya kwantar min zaki ba farha ta ta biyo ta kanta nan ta kama rawa da ta kama rawa abin kuwa dama haka yake nan suka zage ga baki ɗaya suka kama zagaye a ɗaki da lamya ta samu dama kawai ta shafa wa farka tana samun dama ta shafa mata wannan haɗi nan ko ta kwasa a guje a haka suka kama guje guje har suka gaji suka zube gado suna mai da numfashi bayan sun sha dariyansu ne suka tashi kowa na shafe jikin shi da shi wani kan da Allah wannan kan na meye ne kusan fa kullun sai kin je kin yi mana shi kin kawo kusan kullun sai kin fito da sabon abu duk lokacin gyaran jikinmu sai na ga sabon abu kike fito da shi ina kika koya ne a gaskiya kam <clears throat> a ɗan zama da na da amina ne ta koya min wannan akwai waɗanda da kaina na ƙirƙiro su na gode na gode don ina buƙata na gana kasance kyakkyawa a wurin bala sai ma na rasa gane wacece ne ko ya rasa gane wacece ne shin canzo ne aka yi ko kuma menene ta dira ta tsiro haɗi da tsallen murna lanyar ta kaɗa kai kawai tana murmushi domin farha tana ba ta dariya sosai ko da ke shi ma balan ɗin ya mato a kanta ba kaɗan kaɗan ba don sai dai kawai idan sun gama ne mubarak ya shigo musu a duniya idan ya gansu idan ya ga sulame sun yi abin nan nasu tsoro yake kama shi dan ya zaro manyan idanun shi ya waje a guji haɗi da kama baki juyawa zai da gudu ya fice nan kuwa kuwa abokiyar faɗan nashi ta taɓo shi da sauri shafa mata shafa masa abin ta yi a kumatunsa ya buɗe ido kuwa suna haɗa ido da fuskanta da nashi ya kwala kara yana kokarin sauka ta hana shi a tsorace sai da ta tsorata ita din ma tani ce ta shigo ta karbe shi yaro gobe ma ka kara shigowa irin wannan cakulet ɗin zan shafa maka sai na shafa maka wanda ya fi wannan ma ko kai kaɗai kake son yin ƙiba ne <clears throat> to laifina ne da komai kika ci ba za ki yi kiba ba ya faɗi haka cikin kuka haɗi da tsoro at the same time aiko cikin fushi ta zabura ta damƙo shi ya kwala ƙara tare da cewar ta ne ki ɗauke ni kar wannan ta kama ni ba farha ba hatta lamya da sai gefe tana shiga tana sha'anin gabanta sai da dariya ya kama ta karfe takwas da kwata bai a bakin mota ta yi musu wani irin kyau suka yi haɗe da kamshin da ke tashi a jikinsu da fuskansu fuskansu sai wani sheki yake mai ban sha'awa ga gashi babu tabin komai ya kasance smooth abin su farha na ganin bala ta fara karairaya har suna haɗa baki da mubarak bala da mubarak da bala <clears throat> bala yana cewa my baby cike da tsokana mubarak shi ma yana karya gugu <laughs> yana yarfe hannu yadda take yi yana kwaikwayonta har da make murya sannan shi din ma ya faɗa aiko juyowa ta yi za ta yi magana lame ta ce haba ke kan kamar baki san mubarak ba so yake ya ɓata miki rai ko hiran ma da balan ya gagare ki kwafa kawai ta yi ta juya ta sai za mu haɗu ai wata rana bala ne ya ƙari so cike da fara'a yana isowa kuwa tun da suka shiga babu abin da ke tashi sai surutun farha bala shi kuwa daɗi yake ji a ran shi domin muryar abar ƙaunar shi ne ke tashi ba ƙaramar sanyaya masa rai take ba amma mubarak da lamya sun juya idanunsu ya fi sau a irga a haka suka isa lamin sai ta fito cikin faduwar gaba yau kuma me za ta tarar a haka suka wuce ɗakin da suke shiryawa ta ko ina tana wurga idanunta bata hango hansom ɗinta ba farha yau cewa yau cewa babu inda za ta je tana wajen bala za su yi hiransu za ƙara'in hiransu da ba su yi ba tun shekaran jiya lamin sai ta yi wa mubarak kis a goshi ta tafi tafiya take cikin yanga ta isa ɗakin da suke kwalliya faisal ya leko ya dai kyakkyawa kin shirya ne ɗaga mai kai kawai ta yi kamar yadda ta saba bata ba ta magana yau ɗin ma haka ne ina farha na manta ba magana za ki yi mini ba mu je kawai sa ta yi a gaba suka je fili tafi da ihu ne ya karaɗe wurin ya sanya mata zuciyarta wani nishaɗi ya kama ta domin ita a rayuwa abin da ke burge ta kenan hawa ta yi cikin ƙasaita ta haura kan fulo ɗin nan ta isa ta fara rawa cikin tsantsar kwarewa da gwanin cewa kowane step ɗin da ta ɗauka sai ta shagaltu da rawa sosai inda wasu maza su uku suka zo suka haɗa kai saboda ƙaran kiɗa ba na ma jin me suke faɗa tafi kawai na ga suna yi sannan suka isa gabanta kuɗi masu uban yawa suka ware rafa rafa ɗaya ɗaya garin watsa watsa kuɗin ne yayi bara ya taɓa cinyarta da ta fito nan kuwa ai kuwa kamar ya saka hannun shi a cikin buhun <clears throat> saboda laushi Jiya yi kawai ga baki ɗaya ya mato. ƙara mika kuɗin yayi ya shafo gefen kafar tata nan fa jikin lamya ya ɗauki rawa da tsoro ya shige ta a hankali ta fara rage takunta ta kusa sauka daga kan wurin ɗin ta tafi saboda guje waɗannan mayun da suka saka mata ido wandon shi har wani ɗagawa yake saboda tsabar jaraba haɗi da lashe leɓin shi da yake yi tamkar hmm, yana mata wani irin kallo haka ma abokin abokanan nashi nan kuwa ta sauka ta yi hanyar fita daga wajen ɗakin kwalliyar su ta yi binta suka yi amma ina suka dakata a hanya tana isa jikinta na rawa ta jawo a bayar ta ta saka faisal ne ya iso da kasanta wadda a halin yanzu suna karɓa karɓan wajen dubu ɗari da ashirin ne saboda manya-manyan yaran da suke zuwa kallon rawanta. Take ta karɓi kuɗinta ta sa a jaka wani guntun murmushi ta sakar masa. Ta sa kai ta wuce da sauri magana yake mata bata kula shi ba a hanyar fita ne ta ci karo da waɗannan samari kanta ta ɗaga kawai ta kanta ankara har sun zo dab da ita. Shafo fuskanta da ta ji ɗaya yayi ne kawai ta ji wani irin yanayi kai yarinyar nan amma baki ke ba jinin indiyawa ba ce ko ko larabawa ko kuma turawa Wa? Amma dai ba bahaushiya ba ce ke to watakila ba kula tana ce. Dariya suka saka daidai lokacin da ɗayansu ya janye mayafinta. Janye mayafinta ke da wuya gashin kanta ya bayyana. <clears throat> Wadda ya rufe fuskanta kuka ta fara tana ƙoƙarin magana tare da roƙonsu sai ga Aminullah zai zo leƙa rawarta. inda ya kira Faisal yana ganin haka da gudu ya iso wajen bai tsaya ba lokaci guda ko wani bahago wawan bahagon naushi ya sakar wa ɗaya daga cikinsu sai gashi ya kai shi ƙasa sannan ya kama hannunta ya ja ya ja ta gaba ya mar da ita bayansa da ƙarfi sai da ya ƙara jin wani uban naushin da ya take wannan sauran ya gwala ihu jin hakan ne yasa sauran suka ruga a guje hurga shi gefe guda ya bi shi da wani mugun kallo jan hannunta ya suka bar wajen motar shi hurga ta fuskar shi kamar mai kamar akai ake ake tutu don yanda ya ɓata rai kwatancen da Faisal ya mai na gidansu a jiya wajen surutun shi yake bi mamaki ne a ranta amma kuma kukan da take ki take yaki karewa a haka suka isa gida suna isa ya bude fin din da ya rufe motar budewa ta yi ta sa kai ta fita kan ta shige gida ne ta juyo da niyyar mai godiya cikin bacin rai yace inda kin san baki kware a yawon karuwancin ba karuwancin da kika fito ba ai da zaman ki kika a gida ya fi miki baki ɗaya babu abin da zai sa ni taimakon ki a nan gaba idan hakan ta sake faruwa da gudu ya ja motar shi wajen cikin kiɗima da kalaman shi masu ƙona mata zuciya ta shige gida kuka take sosai ga muryar shi da ta rikirkitar mata da tunaninta to a ina ta san muryar na? ta san wannan murya tabbas a ina ne haka lamya ta kwana cikin tsananin bakin ciki da bakin kalaman nan nasa na wannan bawan Allah wadda ko sunan shi bata sani ba ga kuma bakar magana da ya gasa mata ga muryar shi da ta yi mata kama da wadda ta sani to a ina kai kai kai kai kai wannan kamanni ne to menene yake complicating din sister na in fact ki bar wannan zancen kawai dai ya aka ma kika dawo gida ba tare da sanin mu ba ko kuma me yake faruwa ne ma tukunna handsome ne ya dawo da ke ko good girl sai ki yi haƙuri ba wani abu ne mummuna ya so ya same ni amma Allah ya kare ni wannan ɗan rainin hankalin ya taimaka min ta yi magana tare da gyara kwanciyarta hmm, kin san tashin hankalin da kika saka ni na yi matuƙar tsorata sosai ai waso damuwa a kanki ha ha ha ji ne kamar na saka hannu a kai na yi ta ihu idan na rasa ki a rayuwata ban san ya zan yi ba na rasa kowa nawa kenan ina zan saka kaina farha ne ta karisa tana kuka sosai kar ki damu my sister kin ji ko kafa ta kafar ki duk inda zan je yanzu ma sister na ran asabar zamu je dan zamu je wurin dangin amme mu ga inda suke domin <clears throat> mu je mu ga abinda za su yi za su karbe mu su ga abinda ta haifa yarsu ta haifa watakila za su sauƙaƙa mini bayyacewa wa mubarak modin su waye in kin amince ko to ko ina ma za mu iya zuwa tare har ma bala to me zai hana ba za ku yi zaman ku a nan ba ko aurenki kina iya yi wa zamanki ko aurenku kuka yi da bala za ku zauna a nan gidan babu damuwan komai rungumar ta farhatai tana zub da hawaye ba kaɗan ba don yau surutun ta ya ƙare ta samu sistanta a wani irin yanayi ko kuma in ce ta zamo mata uwa ma tabbas ta yarda akwai masu kafa zumunci ba tare da sanayyar komai ba yau farha da asuba bayan sun kammala komai ne suka kamar yadda suka saba haɗi da karatu da askar ɗinsu bata ci komai ba wanka ta ta mubarak ta haɗa musu kayansu farha ta so ta bi ta amma ta ce ta zauna ta kula da gida bayan nan kuma ya kamata ta ci gaba da zuwa rawa domin so take in auren ta ya tashi ta yi wa kanta komai za ta ji daɗin hakan sosai da sosai suna kuka kamar waɗanda aka sai ba za su sake haɗuwa ba suka tafi balana aikin ban haƙuri ya rasa wa zai lallasa daga cikinsu a haka ya ja mota suka ɗauki hanyar remin gata suna isa suka nemi gidan mai gari nan kuwa aka kai su bayan kai shi gaishe aka da tambayar su waye lamme ta zauna ta labarta musu komai da ta sani a game da mahaifin mahaifan nata hawaye mai gari yake sharewa yaushe yaushe yaushe ya ta ƙwarƙwashe ce oh, haladu ashe dai da rabon ganin zuri'ar malam muhammadu ta kwarai kuma a rayuwata ƙwarai kuwa waɗancan yaran nashi duka suka rayu sauran duk sun zamo 'yan asara wahalallu wadda uwarsu ta tsaya musu suka yi duk abin da suka ga su yi abin da suka ga dama ko ganin su ba mu sanye ina takaicin a ce wai zuri'ar Muhammadu amini na su ne haka yan nan Allah ya muku albarka ya raya ku ya raya ku da imani Allah ya ji kan iyayenki sallama aka yi tare da jinkirtawa aka mai izinin shiga sannan shiga barka da rana abba ya ku fayin jiki barka dai musaddik jiki da sauki alhamdulillah daga ina haka da uwar ranar nan ko an kammala bautawa kasar ne ya sa ka dawowa eh abba na yi ta na ta gwada layin kunnan ban yi sa'ar samun ku ba yasa sa ni dawowa sai inna inna kuma na kira ya ki shiga na ce kun ganni kawai sai dai ku ganni ya karisa ya su shigowa cikin fara'a da addu'o'in alkhairi daga mahaifin nashi ya mishi shi kuma yana amsawa da amin gabatar masa da lamya mai gari yayi sannan ya mai bayaninta don yana da masaniya akan labarin amina da kuma almustapha daga kai suka yi tare da kallon junansu lamya a kunyaci ta gaida shi shi kuma kasa amsawa ya saboda ganin tsabar kyau a tattare da ita mahaifin shi ne ya maimaita mai ne ta ce sannan ya amsa baki bakin shi kamar wawa umarni mai gari ya mai akan ya kai su ciki bala kuma zai koma a ranar tare da yi mata alkawarin dawowa shi da farha ta ga wajen din sallama su kai mubarak na kuka kan zai bi bala da kyar aka lallashe shi musaddik ne ya ɗauke shi yana masa wasa suka shige gida shigan su ke da wuya ya nufi ɗakin uwar gida wato mahaifiyar shi ƙawace a wajen delu duk da halayyarsu ba ta gama zama ɗaya ba amma kusan ɗaya suke ta ɓangaren kishi banda kishi ba ta da matsalar komai bayan gaishe gaishe da gabatar da sulamya da ya a wajen mubarak ya ɗakin ya aje mubarak ya ɗakin shi yana dafa kirji at the same time kuma yana daka tsalle da faɗawa katifar shi Na yi mata ni kam ya Allah in wannan baiwa ta ka rabona ce Allah ka bani ita in ba rabona ba ce Allah ka musanya min da mafi alkhairi limshi kyawawan idanun shi yana tunanin kyakkyawan ta murmushi ne ya kawai tare da lamya ba ta samu matsala ba a kwana hudun da ta yi a gidan mai gari sai dai wani abu da ya faru da ke damun ta. har yanzu ba a haɗa ta da dangin mahaifiyarta ba balle kuma kakarta sannan wannan ɗan mai garin yana takura mata da natsin kallo da magana yau ma zaune take tana shan tea ita da mubarak a shago wanda aka shigo yau ya shigo, ah, ƙanwata mai kike ce haka ba gayya, me ko hannu ya ya karɓi kofin hannunta, ya daidaici inda ta sa baki ya sha tare da limshi ido, a ranshi yana ayyana wata ramfa bakin nan nata zan ji anawa da sauri ya buɗe idon shi don gudun kar a yi abin kunya. Sai ya ji kamar ta gane me ya ce, kau da kai kawai ya ga ta yi, cike da kunya ta ce ya musaddik, ragowa ta fa ka shanye, kuma ni fa ban ƙoshi ba, ta yi magana cikin shagwaba daidai nan in inna ta shigo ta same su wani kallo ta wa lamya ta kau da kai ta shige ɗaki kwalawa musaddi kira ta ya miƙe tare da cewar ba ni two kada kada kai ta tana mamakin yadda yake rawar kafa a kanta me nake gani a wancan yarinyar me kama da yar tsana tana maka haɗa fiska ya yi sosai domin ya san idan ya yi lakwalakwa wannan karo ma ba za a yarda da zaɓin shi ba a kullum tana tana tana mata biyayya ba ta gani sai dai ta ta manna mai jikar ƙawarta Delu Saddiƙa har wani kirari ma suke mata suke yi mata na Saddiq Saddiƙa amanar Musaddiq ita kuma ta yi ta tana rawar kai yace a wajen ya ce a wajen Hamza wadda babu abin da ya sani sai dai kawai iskanci da badala haɗi da lalata duk yarinyar da ta bada kai wadda babu abin da ya sani sai hakan ɗin tsabar iskancin shi da shaye-shayen shi ya shahara ba amma san inda yake ba yanzu kwata-kwata saddiƙa ba ta ji. bin maza wani abu ne mai damuwa ba duk wadda ta gaya mata to sai ta biya bukatar ta da shi ba damuwanta ba ne waye shi din ba ruwanta bare kuma kai ka neme ta ciki kuma ta zubar da yafi ashirin ga ta babu babu arabi babu boko in musaddiq na wannan complaint din nuna ce mai nima ban yi arabin ba ban yi bokon ba kuma gashi na haife ka. Yakan yi mata kuka akan ta bar shi da zaɓin 'yan matan da yake kawowa na mutunci amma haka ba za ta bar shi ba za ta ƙeƙashe ƙasa ta gashi mai gari ma da kanshi shakkar ta yake. Da kai nake magana ka haɗa gidan sama da na ƙasa kana kallo na ko za ka gwada min kai ɗan zamani ne ni dai a gaskiya wannan karo inno ba zai yiwu ba a bar ni da zabin da nake so don wannan ma ba kamar sauran ba idan na haƙura a baya wannan karo ba zan haƙura ba ya miƙe cike da fushi ya bar ɗakin kama baki ta amma shakkar dakatar da yaron nan nata kawai take yi domin ta san shi yaro ne mai matuƙar biyayya a gare ta yau kuma koma menene da yasa ya juya mata baya da matsala a haka kawai ta ji ta tsane lamya ta ta tsane ta tsana mai girma yau da yammaci mai gari yasa aka kira mai delu da hamza domin su shaida da dawowar yar uwarsu don sauran kannin mahaifinta wasu su riga mu gidan gaskiya masu taurin kan masu taurin kai ne ke da take suka ce su sun manta da waye Muhammadu bare kuma zuri'ar shi malam Abubakar ne ya zo shi ma domin ya ji alamar dai abin hakan ne yayi kuka sosai kukan tunawa da Amina da kuma aminin shi sun halarta a wajen inda mai gari ya yi musu bayani musaddik na gefe hankalin shi na kan lamya a wannan ne kawai ya daga ya sa daga Hamza har Delu suka ji ko suna da niyyar karɓanta ma sun fasa domin ganin wannan kallon da yake mata na so ne yadda musaddige ya ƙidiyarsu a da da can to yanzu tsanarta zai ƙaru duk da kuwa kyan da Allah ya ma wannan yarinya haka suka nuna suna suka nuna to dangin ubanta na haƙiƙa sun ƙi karɓan jikarsu balle ita me su don ta kuma nan ta ita kuma babu yadda za a yi su ɗauki wannan balagaggiyan su kai ta gida kuka mai ta yi ba kaɗan kaɗan ba tun da baffaninta sun ƙi inda ta fara wannan kukan malam ta fara tunani baffaninta ma sun ƙi to don waɗannan sun ƙi sai me malam abubakar ya yi kuka rashin amini shi sannan ya musu barka da zuwa sosai ya karɓe su hannu biyu haka suka tashi taro lamya ba ta da madafar dangin uba bare na uwa wannan takaitacce kenan a can Nijar kuwa Aminullah kai baka na kasa gane kanka kwata-kwata da alƙiblar ka. kwanaki har ka amince za ka auri yarinyar nan amma yanzu ka zo ka ce ba haka ba to bara ka jin gaya maka ka sauya tunani ba za ka mai da mu ƙananan mutane ba samsam ba za mu zama ƙananan mutane ba lanya ko duk inda take ko a yau ta bayyana na maka alƙawarin aura maka ita amma wannan yarinyar nan da wata biyu yadda muka yi alƙawari a haka za a ɗaura auren nan nan fa hankalin shi ya tashi ya rikice ba kaɗan ba kusan ni dai ban taɓa jin an ce ga matsalar matsalar ta ba don haka ka yi haƙuri da wannan al'amari tun da baba ya fara magana bai ce komai ba haka mamma ma ta ɗora da nata ita ita ma bai ce mata komai ba abin da yake hangowa dai kawai a rayuwar shi yanzu bai wuce kukan da lamya take ba yana taɓa ran shi kalaman da ya mata ya san ba su yi daidai da ko ba su yi daidai ba ko da karuwa ce balle Faisal da ya gaya mai komai a dangane da halayyarta amma tsananin kishin da yake halittar shi ne ya hana shi kasa daina hangota tana tekar rawa a gaban kaci wani ma ya san in ya je gida da tunaninta yake bacci yana tuna hakan ya yi saurin ɗaga kai cikin tsananin kishi ya ce baba ku aura min koma wace ce amma da Allah ku nemo mini lamya domin ita ce cikon rayuwata ya sama maganar shi cikin hawaye domin kuwa kishin wancan yan rawan ko zai kashe shi to ba zai taɓa aurenta ba ba za ba za su taɓa zama inuwa ɗaya ba lallai kam yau ake yin ta baka san dai wace ce ita bane shi yasa muna nan a cikin littafin yan rawa kashi na shida a ɗaya ɓangaren kuwa tana tsaye ta ji an za ta baya duba yadda za ta yi ta ga musaddik me sa ya tsanshe a kan lips ɗinta idanunta cike da hawaye da gaske da gaske kike baki so na san yaya da kanwa kike min kin amince na aure Saddiqa kenan ko da ba ba na son ta ki dubi wannan lamari da kyau ki gani fa ba a mini adalci ba kwata kwata idan aka haɗa ni da wannan yarinyar sauran mazan ƙauyen nan sauran mazan ƙauyen nan ne ba a ƙauyen nan yara da manya ina ga in akwai wanda bai taɓa kwanciya da ita ba kaɗan ne Allah sarki tunanin su zuci nan fa gefen Aminullah dai kamar yadda aka yi alkawari hakan kuwa aka yi an ɗaura auren Aminullah da Naufaliya. Yau ne tarewarsu. A fuska da yanayin ta, kawai zai buɗe baki abin alkhairi kowa yake faɗa. Yarinya ce ne tsatsiya ango da amarya na hango su sun yi sallah inda yake musu addu'a kamar yadda sunnar ma'aiki ta koyar sai nokewa take Aminullah ne miƙe je wanka a ɗakin da yake nashi. Gyara jikin shi yayi gama komai Amarya ta miƙe ta ɗauko wasu turaruka ta saka ni dai ban hango ta. Ta yi wanka ba balle brush a haka ta sa kayan bacci ta miƙe ta yi gado. Aminullah ne ya shigo ɗakin da sallama tana zai ta ƙudundunu tana noƙe kai bayan ta ya ƙarisa shigowa ne ya ɗage abin rufuwa ya shige. Wasanni suka fara amarya ta fara miƙa tana gantsare mai jiki tun tana jurewa har ta gaba zai yiwu ba ta fara mai da martani kunyar ba za ta kai ta ko ina ba. haka kawai yasa sa ta jini ta cire kunyan aminullah ya haɗu shi kuma a ta ɓangaren nashi wasannin da yake da ita zuciyar shi da idanun shi tare da ruhi da gangar jikin shi yan rawa laila kaɗai yake kallo cikin tunanin da yake yi ne na ƙoƙarin kawarwa ya fara addu'ar saduwa da iyali yana shiga ya ji saɓanin abin da yake son tararwa amma wasannin da take mai da kuma asirin da suka mai ita da mahaifiyarta ne yasa duk da ita ɗin ta gama zubar da budurcin nata abin nan nata a waje shine ya shige shi haka kawai ya ji wani irin yanayi kasan zuciyar shi yana jin zafi da kuna na samun iyalin shi dai ba a matsayin budurwa ba ya furta ya furta ko ya nesanta da ita ba yadda zai ya kasa hakan din ji yake sam sam sha'awar shi na kara wani irin yanayi haka kawai ya haƙura ya yi abin da zai yi haka ya kasance da ita bayan ya gama abin da zai da ita sannan ya je wanka zuciyar shi a cinkushe da abubuwa kwata-kwata babu farin ciki ko walwala a rayuwar shi a tattare da shi wadda ya kamata ya samu farin ciki da ita a matsayin matar shi matsayin shi na ango amma abin da ya biyo baya haka wanka kawai ta yi babu kaya a jikinta tana wani yanga a wajen wankan din ma sai da ta shagaltar da shi kiran sallan da ya ji za a yi a masallaci ne ya miƙe kawai haɗe da gama komai bai gama kusantar ta ba balle ya magana wayo Allah da hanzari kawai ya gama komai na wankan shi ya fito duk da haushin da yake ji kunkuni kawai ta yi kan ta kafin ta fito madadin ta ƙarisa wankan tun da ta riga ta jike haka ta koma ta yi sallah in ya so ta yi baccin ina kawai gado ta koma ta kwanta a haka inda ta kwanta tana jiran ya dawo su ɗora daga inda suka tsaya Bai dawo ba sai karfe bakwai domin sai da ya kammala duk wata ibadan da ya san yana yi da asuba. Ya karanto addu'an shi. Ranti ya kai kololuwa wajen ɓaci lokacin da ya da yana mata magana ta ta yi sallah ne banza ta yi da shi ta juya ta kwanta matsawa ya kusa da ita ya shafo bayanta zuwa gugunta bakin shi akan wuyanta ya ɗora nan fa ta juyo ta haɗa bakin su kamar mai jin tsananin yunwa aminullah saboda tsananin mamakin yarinyar da ake ce saliha ne kawai ji wani yanayi zaro ido yayi yana ƙarewa bayanta da ke bayanta da take turowa take turawa baya kallo anya yarinyar nan ba haɗa ni da wahala akai ba kar ta tsotse min jini a kwanakin nan da zan yi kafin koma Najeriya shafa shi kawai ya ji tana yi ta ko'ina tun ba shi da sha'awar hakan har ya tsinci kanshi akan son abin shi ma da kyar ya samu ta kyale shi suka yi bacci ba su tashi ba sai wajen karfe ɗaya kan sannan in bai je wanka ya brush ya canza kaya ta tafi masallaci a lokacin ne hikimar ta in ta miƙe ta je ta yi wanka ta yi brush ta canza kayan kaya masu matuƙar kyau da kuma nuna tsiraici ta gama da abin da za ta gama hatta gashinta guntu ne sai dai fara ce kuma ga ta nan bata ba ta layin munana haka kuma ba za a sata a layin kyawawa ba zama ta babu zancen sallah bare salati ko sallar lami kicin ta je tana duba abubuwan da suke ciki kawai ta soya kwai ta haɗa da ti da biredi ta dawo ta sa a gaba nan ta hau ci domin mai da energy ɗinta tana kammalawa ta miƙe a wajen bacci ya ɗauke ta aminullah na shigowa yadda ya ga tana bacci dariya ne ya kama shi yarinya karama sai jaraba gashi nan daga ci daga cin abinci ta buge da bacci a yi mutum bai san komai ba sai dai a yi ta yin abu ɗaya kamar cin kwan makauniya shi ma jan filet ɗin nan ya ya ce ya haɗa da ti ɗin ya miƙe ya ɗauke ta ya mai da ita ɗaki ya kwanta baccin su suka sake ranshe ranshe na cewa gwanda na baccin ma kawai kafin ta farka domin na kula wannan komawa ta najeriya shi zai cece ni daga zuƙe ne da take sanye baccin da suka sha sadidan a haka suka yi sati biyu masu kyau ana shan amarci baki ɗaya halayyanta ba wadda bai fito fili ba aminullah ya gansu tun farko ba ta sallah sannan gata da son sex ga shi kuma da rashin iya magana gata da ƙazanta rashin iya girki Kulliya kam dai tana yin ƙoƙari yanga ɗin ma haka kwarkwasa da fari da ido ba a barta a baya ba amma fa ƙazanta da rashin sallah ya fi komai damun shi dan abinci dama ya san a gidan momin shi aisha yake ci ba a wajen ta ba tana ƙaunar girki masu aiki to ita wannan tsabar kishi ta hana ta a ɗauko masu aiki a wannan satuttukan mahaifiyarta ta zo kusan sau biyu ba komai take kawo mata ba sai magungunan mata da na mallaka su ba sa asiri akan komai akan komai ma akan yawa miji sai dai su mallake shi ya zamana nasu su kaɗai a haka suke wanda suke komai a cikin ransu san baya son naufaliya lamme yake so amma a ƙasan zuciyar shi ya fi son ya kasance da yan rawa laila domin kuwa ko kalmar so ɗin nan ya furta babu wadda yake gani ko kalmar so ya furta ba wadda yake gani sai yan rawa ko sha'awar shi sai ta motsa ita yake son gani yake son yin komai da ita to ya rasa yadda zai yi cire yarinyar a zuciyar shi to me ya mafita wannan takaitacce a can Niger kenan a Najeriya kuwa abubuwa dai suna ci gaba da kwabewa to alhamdulillah na huta anan sai mun haɗu a littafi na gaba tare suke